بالله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد وشر الأمور مقتصاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الاثنين قوم غوتا رمضان إجرانا لشكرا تقودة يقود ثلاثين ريال تيلي لبقوي غوتا بقوي شكرا تقود يدبو مشاق دام سيقود تفسير سورة المائدة لقد كان آية الأربعين إن شاء الله تعالى darasin wannan karatu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya gari rikidar da mutane saboda yana fushi da su wato Allah ya gari rikidar da halittun mutane saboda yana fushi da su قال الله تعالى ya يا wuce da yan uku saboda kawai mun yi imani da Allah shi kadai mun yi imani da alkur'ani da aka saukar mana mun yi imani da littafan da aka saukar kafin zuwan alqur'ani baya wuce wannan wa anna fasiku da kuma mafi yawan ku fasikai ne domin in ba fasiki ba babu wanda zai ga laifin mai imani da Allah da littafinsa saboda kawai kayi imani da Allah a ga kayi laifi sai dai mutumin banza saboda shi mutum mutumin banza bai san ya ga kowa ya shiga eh, in ka duba tafsirin ibnu kasir na ita wannan aya yana cewa hallakum alaina mat'anun akwai wani dalilin da yasa da kuke sukan musulmi au aibun ko kuke aibanta tashi illa hada in ba wannan ba wannan shine kadai inda duk kaga ana gallaza wa musulmi laifinsa guda saboda ya yarda da Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda da alqur'ani ya yarda da littafan da Allah madaukaki ya saukar kafin zuwa manzon Allah wa hada laysa bi aibin wala musamma idan ku za a auna da hankali ai wannan ba aibi bane wannan ba abin a kushewa mutum bane wannan kalma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi amfani da ita bayanin kiyayyar yahudu ga musulmai eh, ya yi amfani da kalmar annikma hal tanqimuna minna wannan saboda a larabci idan aka yi amfani da kalma ta al-nikma ma'anarta al-inkaru inkaru shay'in wa ya zama ka shi abu tsananin kyama allazi yu'addi ila azabi saboda akwai kiyayyar da take zuwa zuciyar mutum ita wannan kiyayya tana sa mutum ya zama ba abin da yake sha'awa illa idan ya kashe wani saboda tsananin kiyayya bukatarsa kawai ya ga babu babu rayuwar wani wannan kiyayya ita ce ake amfani da kalmar annikima a kanta kiyayya in ta tsananta a zuciyar dan adam idan kiyayya ta tsananta babu abin da ke kau da ita illa kawai ya ga cewa babu kai bukatar ta kenan in ka duba da tafi da ke fassara kalmomin larabci kamar mu'jamu al lugha mujallad na biyar shafin 464 الإمام حسين بن محمد الراجب الأصفهاني الكتاب المفردات في قريب القرآن شافي الغريب يده إلى شوى يقال نقمت الشيء إذا نكرته إما باللسان وإما بالعقوبة ده لا رأسي إذا أتي أبهاني كلمة النعمة to ɗayan biyu ne ba wai ƙiyayyar da ta tsaya a zuciya ba ƙiyayyar da ta hauro ta iso ga harshe ko kuma ƙiyayyar da ta bayyana a cikin hannunka kaga kenan ka iya furta kalmar da kake nuna kiyayyarka ga wani to wannan kiyayya ita ce ake kira al-nikma ko kuwa ka iya daukar hannunka ka kai ga dukan wani ko kisan wani wannan kiyayya ita ce amfani da ake amfani da kalma ta al-nikma wato idan Allah subhanahu wata'ala ya yi amfani da wata kalma a cikin alqur'ani babu shakka akwai hikima ba kowace kalma Allah yake sakawa a cikin alqur'ani ba sai mai ma'ana don haka yasa duk inda kaga Allah ya ce wata kalma to tana da ma'ana muhimmi me yasa Allah madaukaki ya amfani da kalmar an-niqma hal tunkiruna min nadha hal taskhatuna min ha'a hal tunkimuna min wannan kalma ita ce Allah ya dauko me yasa ya dauko ta saboda kalmar an-niqma ta dukkan wata kalma da take nuna kiyayya a larabci wannan kalma ita ce makura ba a kawo wata kalma idan ana nuna batun kiyayya tsakanin mutum da mutum wato kamar Allah yana mana ishara ne da cewa babu dan adam da ke kin musulmi a duniya irin ba yahudi da haka ta kawo kalma ta annikima sannan kiyayyar ba yahudi ba ta tsaya a zuciya ba sa tana zuwa ga harshe kuma tana zuwa ga ta akan hannuwarsa wannan ita ce fasara kalma ta annikima wanda in ka duba da kuma littafin al-fayruz a baki basairu sabu tamyiz mujallal na biyar shafin ɗari da goma sha ɗaya haka littafin al-qamus al-muhit mujallal na farko shafin ɗari biyar da biyu ibn mardur al-lisan al-arab yana cewa an-nikma al-uquba shi yasa ma Allah madaukaki yakan yi amfani da kalmar uquba sai ya ɗauko annikima a nan wannan dalili yasa daga siffofin Allah subhanahu wa ta'ala akwai zuntiqam Allah mai ramu duk inda aka samu wani ya yi mugunta ga wani to Allah yana nan yana jira sai ya saka ma shi yasa wannan siffa ta tabbata ga Allah saboda ya saka maka a bisa aikinka wallahu azizun Allah mabuwayi ne zuntika Allah mai tsananin ukuba ne mai rama ukuba ne mai rama mugunta ne idan an yi ta ga wasu ah, don haka yasa ya bamu labari a suratul buruj wani sarki da aka yi a zamanin da wanda yake da tsananin kin musulmai ya hura wuta yana ta jefa musulmai shi na Allah ke cewa wa ma nakamu minhu wa ma nakamu domin kiyayya ta yi tsanani har ta kai ga kafiri bai da bukatar komai illa ya ga ya kashe musulmi shi sa Allah ya ce wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billah ba su kyamace su ba basu tsane su ba idan aka ce naqamu haza mubalaga fil karahiyya yana nuna an tsananta wajen kiyayya an tsananta wajen kiyayya shine sai yasa Allah subhanahu wataala ya amfani da kalma ta an-nikma wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billah anan kuma fa qul ya ahlal kitabi hal tanqimuna minna illa an amanna billah kaga maganar guda ce wato tun zamanin da har zuwa yau idan dai kiyayya ta tsananta ga musulmi to karshen al'amari shine kisan shi don haka yasa in ka duba tafsirin ita wannan sura suratul buruj suratul buruj wa ma nakamu minhum illa an yu'minu billah aya ta takwas in ka duba tafsirin al-imam qurtubi al-jami' li ahkam al-qur'an mujallad 19 shafin 194 yana magana akan cewa balagu fil wa min thamma fi inzal al-uqubati bihim bi sababi imanihim sun tsananta kiyayya ga musulmai saboda tsananin kiyayya yasa ba su da sha'awar komai illa saukar da azaba a kansu shi yasa al-imam Abdurra'uf al-Munawi a littafin at-tawqif ala muhimmatu ta'arif at-tawqif ala muhimmati ta'arif littafin fassara kalmomi ne shafi na 330 yace an-nikmatu uqubatul mujrim bi mubalagha kalma ta al-nikma shine a yi wa mutum horo horon ya tsanin ya tsananta don haka kana iya cewa kyamatar abu idan ta tsananta da larabci shi ake nufi da al-nikma ya'ani karahiyatu shay'i karahiyatan shadida wannan aya kamar tana nuna mana cewa lalle yahudawa suna da tsananin kiyayya ga musulmai abinda aya take karantar da mu kenan muhimmin darasinsa yahudawa suna tsananta kiyayya ga musulmai kuma babu wata kalma da ta fi dacewa a yi bayanin kiyayyar ba hude ga musulmi illa wannan kalma ta annigma ko babu shakka abinda duk Allah ya faɗa cikin alkur'ani duniya sai ta shaida duk duniya babu wanda zai ce babu makiyin musulmi fiye da ba babu wanda bai sani ba ba wai sai musulmi kadai ba wannan a kullum ana gani shi ya sa duk wanda ya yi nufin ya cutar da rayuwar musulmi to zai kokarin haɗa kansa da yahudawa wannan tun zamanin da har yanzu kuma ba za a gushe ba har zuwa tashin kiyama shi ya sa ba a samun wanda zai yi adawa ga musulmai wanda ya wuce addajjal yahudawa su ne mabiyan addajjal babu mai tsananin azaba ga musulmi a tarihi kamar addajjal sannan babu mafiya gare shi irin yahudu yadda hadisi ya zo daga bakin na abubakar as-siddiq radiyallahu anhu sayyidina abubakar yana cewa haddathana rasulullah manzo Allah ya bamu labari yana cewa ad-dajjal yakhruju min ardin bil mashriqi yuqalu laha khurasan hadisin yana sunan tirmidhi sahihul jami'i sahih hadisi 3998 annabi sallallahu alaihi wasallam yace ad-dajjal zai fito ne daga kasan da take gabas wannan kasa ma ga sunanta Khurasan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ayyana kasan kuma akwai hadisin Anas bin Malik wanda manzon Allah ya ayyana ma garin Asbahani yana cewa ma'ahu sab'una alfa min yahudi tare daga rundunar ad-dajjal za a samu yahudawa mutum dubu saba'in in ka zo fathul bari mujallal na goma sha uku cikin da ɗaya ibn hajar ya ce amma min aina ya faruju fa min kibal al jazman ittifaqan babu sabani akan cewa dujal ta ina zai fito ta gabas ne saboda manzon Allah haka ya faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin da al-imam Ahmad da al-imam Hakim suka ruwaito riwaya ta sayyidina abubakar ga hadisin anas bin malik uh, wanda yana sahihu muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce zai fito daga yankin asbahani kuma wallahi wannan gari na asbahani yana tsakiyar kasar iran a yau kuma ko yau ka tafi zaka tarar da yahudawa a cikin gari magana ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ba za ta faɗi ba don haka duk mutumin da ya tsananta kiyayyarsa ga musulmai babban abokan hulɗansa su ne yahudawa wannan shi ne abin da ya tabbata a tarihi tun daga farko har zuwa ƙarshen duniya Allah ta mana kariya daga sharrin masharraci قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مطلوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منه القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وتكمر أنا بك ana baka misali ne ka dora akan faifai ka yi amfani da hankalinka ka baka misali tsakanin musulmi da yahudanci musulunci da yahudanci me ya laifin musulmi shi shine Allah ya ce dalilin laifinsa an na billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qabl abinda Allah ya saukar musulmi ya yarda da shi ya yarda da Allah ya yarda dukkan wani littafi wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko duniya to amma in ka koma ga ainihin su banu Isra'ila yaya rayuwarsu take ta nan za ka gane babu dalilin da ya sa aka tsani musulmi illa kawai riko da gaskiya ka ɗauki rayuwar musulmi ka kwatanta ta da rayuwar kafiri wallahi ko babu ayar alkur'ani ka sani musulmi rayuwarsa daban ce da kafiri kuma duk inda ka sani a duniya ana neman zaman lafiya yana wajen musulmi wallahi saboda musulmi bai taɓa haɗuwa a wajen ibada da nufin ya tattauna yadda zai cutar da wani ba bai taɓa yi kuma inda duk aka yi to za a daina ibada a wannan gurin don ba masallaci ba ne wannan siffa ce ta musulmi shi yasa Allah madaukaki a Qur'ani yakan ba da misali dan mai hankali ya gane ba wai Allah ya ki Yahudu saboda ai halittar su bace la ga dalilin da yasa ya kyamace su qul hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika masubatan inda Allah domin matsayin mutum wajen Allah shike nuna kimarsa matsayin ka wajen Allah shi yake nuna kimarka hal unabbi'ukum bi sharrin min zalika mun ji misalin musulmai musulmai laifin su shine sun yi imani da Allah sun yi imani da alqur'ani sun yi imani da at-taura zabura injil shi ne ma unzila ilaina min qabl to su yahudawa ba Allah ya ce bari ba ku labari wanda halinsa ya fi haka sharri idan a ce imani da Allah sharri ne idan a ce imani da alqur'ani sharri ne to bari mu ji misalin ba yahudi yace na daya man la'anahu Allah wanda tabbas Allah ya tsine masa albarka wannan babu shakka a cikin alkur'ani yana rubuce cikin attaura yana rubuce hamma cikin injila sun sani na biyu wa gafiba alaihi wanda Allah ya yi fushi da shi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira kuma Allah subhanahu ta'ala ya saka aka samu birai da aladu a cikinsu wanda su kansu sun yadda a littafin su haka ne a zamanin da an taɓa rikidar da kakanninsu sun zama birai da aladu sai dawo da wa abada to kalmar wa abada kalma ce ma'atufa ala qawlihi man la'ana Allah wa ghadiba alayhi akwai kuskure ta fasara wannan aya idan mutum bai kiyaye ba zai kuskure wajen fasara wannan aya domin idan aka ce man la'ana Allah wanda Allah ya la'ance shi wa ghadiba alayhi Allah ya kushi da shi وجعل منهم القردة والخنازير haka ne ko Allah madaukaki ya saka daga cikin su aka samu birai da aladu sai ka ce wa abada tawgut adafi akan ja'ala minhumul qiradata ya zama kenan Allah shine yasa aka samu masu bautan shedan a cikin yahudawa kaga Allah subhanahu wataala bai dace a siffan tashi da sharri ba wa laisa laysa in ji annabi Muhammad wa sharru laysa ba a jingina sharri ga Allah subhanahu wataala saboda haka cewar wa abada tagut masu bautan shaitan ba adafi bane daga da wajen alamin adafinsa yana daga man la'anahu sai ka dauko man la'anahu wa kadiba alaihi man abada taguta kaga abada taguta bi nafsihi ba wai Allah ne ya saka shi yaje yana bautan shaitan ba saboda haka adafinsa yana komawa ga baya da baya kan ainihin waja'ala minhum bani don in kasa waja'ala minhum yana nuna cewa Allah shi yasa aka samu masu hoton shedan a cikin su kuskure ne shi ne abin da al-Imam Ibn Taymiyyah yake faɗa yana cewa laysal muradu waja'ala minhum man abada taguta kama zannahu ba'd an-nas ba wai ana nufin cewa Allah shine yasa aka samu masu hoton shedan cikin Yahudawa ba fa inna lafza la yadullu ala zalika lafazin alqur'ani bai nuna haka ba wal ma'ana la yunasibu sannan ma'anar ba ba ta dace da shi ba fa inna murada zammahum ala zalika ita wannan aya tana mana bayanin abin da ke kushe halin yahudu ne tunda tana bayanin abin da ke kushe halin yahudu idan aka ce Allah shi shine yasa suka zama masu botan shi masu botan shedan ba laifin bane ya zama laifin na Allah ne kuskure ne don haka ba za a ɗauki adamin a tsora shi ga Allah subhanahu wa ta'ala ba ina cewa fa inna zalika uqubatun minhu lahum ala dhunubihim wa zalika khizyun lahum fa abakum bi la'natillahi wa uqubatihi bi shirki don haka ita wannan aya tana nuna mana me laifin yahudu laifin su aibun su la'anahu Allah saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsora tsinuwarsa akan su ghadiba alaihi Allah subhanahu wa ta'ala ya yi fushi da su abadu tsaguta sun bauta ma shaitan tun da sun bauta ma shaitan sai Allah ya sa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir kaga na waɗancan abubuwa tun da Allah ya la'ance su Allah ya yi fushi da su sun bauta ma shaitan sai Allah ya sa aka samu birai da aladu a cikin su da sai ya ce ulaika sharrun makara, waɗannan matsayin su ya fi muni wa aballu an sawa'i sabil waɗanda sun fi ɓacewa daga tsakiyar hanya wannan ita ce fasara mafi inganci wacce in ka duba littafin minhaji sunna minhaji sunna ta nabawiyya na ibn taymiya a mujallar na farko shafi na ɗari hudu da tamanin da biyar da littafin sa jawabu sahih mujallar na biyar shafi na tisin da uku da littafin da ka'i ko tafsir mujallar na biyar shafi na sittin da hudu haka ya ka duba tafsirin al-imamu qabari na ita wannan aya Za ka ga wujuhu ta'wil hakaini al-ayataini yanda ake fassara ita wannan aya fassara ingantacciya ba tare da an samu kuskure ba domin in baka dauke shi haka ba saboda larabci yana da wani tsari na daban ya bambanta da Hausa akan samu abin da ake kira at-taqdim wa ta'khir a larabci akan samu jinkirin kalma kana cikin magana sai ka aje kalmar sai ka kare shi maganar ka dawo da ita larabci na da wannan tsari amma Hausa ba a yi da larabci kana iya aje kalmarka. ka sai ka gama magana in ka ɗauko kalmar ka ajiye a karshe shi mai ji da ya ji ka kawo kalmar sai ɗauka ya dawo da ita mahallarta kuma ya gane amma a hausa ba za ka gane ba don haka yasa idan mutum zai fassara alkur'ani musamman ita wannan aya dole sai yayi la'akari da wannan in ba haka ba sai ka koma jingina laifi ga Allah domin idan ka ce ja'ala minhum ta wal khanazir babu laifi Allah ya sa a cikin Yahudawa an samu jirai da aladu Allah yana da dama yayi abin da ya ga dama da halittarsa ko da babu laifi Allah yana iya hallaka ɗan adam ko bai laifi ba ko ba laifi ba tun tunda mallakarsa ce halittarsa ce yana da damar ya abin da ya ga dama da halittar shi amma idan aka ce ja'ala minhum abadat tawagut Allah ya sa a cikin su an samu masu hoton shedan Allah da kansa ya sa ba Yahudi ya ki hoton shi kuma hoton shedan kaga magana ta nuna kamar an jingina zalunci ga Allah subhanahu wata'ala shi yasa adafin kalman yake komawa ga baya قل أحب أنبئكم بشر من ذلك مصوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وأبد الطاغوت wannan shine inda aqafin abada tagut yake sannan waja'ala minhum al-qiradata wal khanajira ulaika sharrun makana kaga ka dauke abada tagut ka kai shi wa gafifa alaihi ba wai a lafazi ba sai dai ta wajen ma'ana saboda tsarin larabci kuma saboda hakan shi yake kare ka daga jingina laifi ga Allah subhanahu wata'ala in ka duba tafsirin al-Imam Tabari Jami'ul Bayan mutallan na goma shafi ɗari hudu da talatin da uku ya yi magana a kan haka kuma wannan magana ta Allah mu'ujiza ce domin Allah madaukaki yana cewa waye ya fi mafi munin matsayi tsakanin musulmi da bayahudi musulmi ya yi imani da Allah ya yi imani da littafinsa da sauran littafai da aka sauka ba yahude ba Allah ya yi fushi da shi Allah ya la'ance shi sannan ba yahude ya bauta mu shedan ka gani wato an baka laifi in ma akwai laifin musulmi gashi laifin ba yahude gashi domin kowanne akwai hujja a kansa kowanne akwai hujja a kansa hatta a littafin taurari taura da al-injil akwai tabbacin cewa Allah ya la'anci Yahudu ya yi fushi da su ba wai a cikin alkur'ani ne kadai aka faɗa ba to amma a ƙarshen magana sai Allah ya ce wa abada tawhid yahudu sun bauta ma shaytan haka babu mummunan hali kamar wannan kuma har zuwa yau ana samun masu bautan shaytan hakikatan ba a samu cikin musulmi sai cikin kafirai mun taɓa yin magana kan su ana kiransu wai devil worshippers masu bautan shedan wanda in kayi bincike game da tarihinsu ka samu a Amurka daga cikin manyan shugabanninsu akwai wanda ake kira shi uh, Anthony uh, Chitlevi Anthony Chitlevi shi suke masa inkiya da Black Pop, wato bakin fafaroma uh, Black Pop shi ne yana daga cikin shugabannin waɗannan masu bautan shedan kuma ba Yahude ne kaga Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya faɗa sai ya tabbata gaskiya duk abin da Allah ya faɗa a cikin alkur'ani komi daɗewa sai ya auku kaga kenan wanda aka ce ya ma bar aiki da littafin da Allah ya bashi shine a taura an wayi gari ya koma bautan shedan ya za a yi a haɗa shi da wanda yake imani da Allah shi kaɗai wanda shi ne musulmi akwai abin lura na biyu game da ita wannan aya abin lura na biyu shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ja'ala minhumul daka, wal khanazir Allah ya saka a cikinsu an samu birai da aladu an samu birai da aladu wannan aya tana cikin dalilai waɗanda suke tabbatar da cewa an samu a tarihi Allah ya taɓa rikidar da wasu mutane kuma yana da kyau mu sani wannan shine azaba mafi tsanani shine ukuba mafi tsanani wanda Allah ke ma dan adam a duniya na'am za ka ɗauka Allah kan turo girgizar ƙasa ya turo guguwar iska duk wannan nau'in azaba ne amma malamai suna cewa shaddun ukuba mafi tsananin ukuba da za a yi ma ɗan shi ne a rikidar da halittarsa a rikidar da halittarsa wanda Ibn hajar al-asqalani cikin sharhin sa da yake ma sahihul bukhari fathul bari mujallad bi shafi 184 yana cewa wa huwa ashaddul ukubati wace ukuba ce mafi tsanani wanda Allah yake ma dan adam saboda ya saba mar a duniya mecece wannan ukuba ba wai a turo girgizan kasa bane ba wannan da sauki ba wai a turo muku wuta bane shi ma da sauki ibnu hajar ya ce ashaddul uquba tahwilu sura ila ma huwa akbahu minha mafi tsananin ukubar da Allah zai ma dan adam shine a canza siffar halittarka a mai da kai wata halitta mummuna wannan in ka duba kitabu ta'rifat littafin al-Imam Ali bin Muhammad al-Jurjani shafin 225 abinda ake kira da wato abinda ake kira da al-masku shine rikidarwa waɗanda Allah maɗaukaki ya rikidar da su ya ake nufi da rikidarwa shine a canza halittar mutum ta koma ga wata kama ba ainihin wacce aka sani ba tashwihul khalqi wal khuluqi wa tahwiluhuma min suratin ila sura Allah yakan bata halittar mutum kamar yadda ya canza halinsa don haka rikidarwan bai tsaya ga canjin halitta ba har da canjin hali Allah madaukaki idan zai canza halittar mutum yakan canza tare da halinsa ba halitta kare ba to Allah madaukaki yayi ma banu Isra'ila irin wannan azaban da tafi tsanani a duniya shine ja'ala minhumul qiradata wal khanazir Allah ya saka cikin su an samu birai da adabu ma'anarsa masakha ba'dhum qirada wa khanazir wasu aka rikidar da su suka koma birai wasu kuma aka rikidar da su suka koma azabi me dalili saboda saba umarnin Allah da kuma abu guda shine kokarin yin dabara na halatta haram wanda malaman sunna sun yi magana akai kwarai wa hadha adallu dalilin ala karahati wannan yana gwada cewa idan ana maganar bayahude ya tsani musulmi to aka baka misali da shi kuma Allah babu halittar da ya tsana kamar bayahude domin babu halittar da aka yi mata azaba mafi muni kamar azaba da aka yi ma yahudawa su ne banu isra'il haza mimma yadullu ala karahiyyati Allah ta'ala wanda Allah madaukaki ya bada labari yadda ya kiɗar da su suka koma birai da aladu a cikin alkur'ani ya faɗa mana a suratul bakara aya ta biyar, ya faɗa mana a suratul a'raf aya ta uku zuwa aya ta shida. wanda in ka duba ayoyin da zaka gani musarraha bi anna allaha aqaba hadhihi al-umma bil makfi jazaa'a allaha jazaa'an wifaqa a fili ne karara Allah maɗaukaki ya taɓa rikidar da banu Isra'il, ya rikidar da su saboda me, saboda sun saba ma Allah subhanahu wa ta'ala, sun saba ma Allah babu al'ummar da ta bijire ma Allah kamar al'umma ta banu Isra'ila sannan abin da ya kamata mu sani shine wannan rikidarwan rikidarwa ce hakika ba wai a don akwai sabani da aka samu ta wajen tabi'ai Allah madaukake musu rahama wato tun daga zamanin tabi'ai kamar mujahid bin jabar al-imam mujahid yana da fahimtar cewa an rikidar da balu isra'ila amma rikidarwar da aka musu ma'anawiyan lasuriyan an rikidar da su ne rikidarwa ta ma'ana ba ta halitta ba in an ce rikidarwa ta ma'ana shine mutum halinsa ya canza ya koma irin na biri halinsa ya canza ya koma irin na alade amma jikinsa da irin na mutane kaga wannan shi ake kira al ma'anawiyan lasuriyan wannan ita ce fahimtar al-imamu mujahid babu shakka kuma tabi'i ne Allah muka ya masa rahama amma malaman tafsiri sun yi martani game da fahimtar al-Imam Mujahid daga cikin su akwai al-Imam Tabari wanda shine shugaban malaman tafsiri mai littafin Jami'ul Bayan yayi magana sosai game da cewar rikidar wanda aka yi wa banu Isra'il rikidarwa ne ta tashin halinsu kawai yana cewa ma'anawiyun nasuriyun sai ce bal as-sahihu annahu ma'nawiyyun suriyyun abinda ya inganta shine cewar rikidar wanda aka yi banu isra'ila an rikidar da su ta sashin ma'ana wato ransu Allah ya rikidar da ainihin halayensu sun koma irin na birai da na aladu kamar yadda kuma ya rikidar da gangan jikinsu surar halittarsu Allah ya rikidar da su suka koma irin na birai da annabi wannan ita ce bayanin da wato ita ce fassarar da malaman tafsiri suka yi ma ainihin wannan aya da muke karantawa ta suratul ma'ida kuma sun yi bayani masu yawa bayanai masu yawa akan dalilai waɗanda suke nuna cewa rikidar wanda aka yi wa banu isra'il ma huwa mashun haqiqiyyun ka duba tafsirin aljami'ul bayan na al-imam tabari mujallal na shafi na 69 da tafsirin ibnu kasir mujallad bi shafi 259 da littafin muhammad jamaluddin al-qasimi mahasin ta'wil mujallad bi shafi 150 eh, littafan tafsiri da yawa babu shakka sun tabbatar da cewar abinda Allah ya faɗa ya auku hakikatan ba ta ma'ana ba sai dai abin da ya kamata kawai mu sani shine waɗannan waɗanda Allah ya rikidar da su suka koma birai da aladu ba su tabbata da rai ba Allah ya kashe su ba su tabbata da rai ba Allah bai kyane su da rai sun ci gaba da rayuwa a wannan siffa ta birai da aladu ba bi ne musan da wannan saboda me akwai hadisi na Abdullah bin Mas'ud wannan hadisin ya zo a cikin littafai da yawa wanda Abdullah bin Mas'ud yake ba da labari yana cewa su ila Rasulullah an yi tambaya ga manzon Allah anil qiradati wal khanabir game da birai da aladu din nan da tayu kana da sha'awar kai tambaya to tunda an ce an rikidar da banu isra'ila sun koma birai da aladu ko su ne dai muke zama da su yanzu haka biran nan da aladu sahabbai tuni sun yi irin wannan tambaya ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya abdullah bin mas'ud lokacin da aka tambayi annabi ahiya mimma masakha Allah ta'ala shin birai na yanzu da aladu da aladu na yanzu suna cikin jikokin waɗancan banu isra'ila da aka rikidan ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna allaha lam yuhli qauman Allah bai taba hallaka wata jama'a ba ko ko yace lam yamsakh qauman fa yaj'al lahum naslan wala aqiba Allah madaukaki bai taba rikidar da halittar wata al'umma ba sannan kuma ita wannan al'umma ya zamanto ta samu yin zuriya ko an samu wato tsatso irin nata ba za a taba samun wani daga cikin al'aqib shine ake nufi da zuriya wato min auladihi wa auladi auladihi al-baquna ba'dahu wadanda za su zo baya a ce wannan Allah ya rikidar da shi amma kuma ya samu zuriya kamar ƴaƴa ko jikoki ko tattaba kunne babu daga kansa an dakatar da wannan halittar kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai manzon Allah ya ce masahabbai wa innal qiradata wal khanazira kun ga birai da aladun nan kanat qabla zalika tun kafin rikidar da banu isra'ila suna nan wato birai da kake gani na yanzu da aladu na yanzu waɗannan tuntuni suna nan tun kafin ma Allah mu madaukake rikidar da halittar banu isra'ila ya mai da su a siffa ta birai da kuma aladu wannan yana cikin silsilatu sahiha a hadisi na 2264 in ka duba subul salam littafin al-imam sana'ani mujallal hudu shafin saba'in da tara yi magana a kai ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abdullahi bin mas'ud eh, bin abbas shi ma yana cewa lam ya'ish makhun qab fawqa thalathati ayyami Allah madaukaki bai taba rikidar da wata halitta sannan ta rayu fiye da kwana uku ba Allah zai ta za ta zauna da tsawon kwana uku dama ibratan li ulil albab dan ya zama abin lura ne ga masu hankali saboda haka za a kyale mutanen garin su zauna a siffan birai da kuma aladu na kwana uku ana zuwa ana ganin su amma ka'idar ita ce la ya'kuluna wala yashrabuna babu ci babu sha azaba ce ta Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka bayan da za a yi waɗannan su samu zama da rai tunda ba ba halin su ci abinci ba halin su sha abin sha sannan sai Allah ya hallaka su a ƙarshe wannan alama ce da take nuna tsananin kushin Allah ga dan adam wato Allah yana baka misali tsakanin rayuwar mutane wannan aya babu shakka tana cikin ayoyin da Allah ke albishir ga musulmi wannan aya tana cikin ayoyi waɗanda suke tabbatar da albishirin Allah ga musulmi domin ana nuna maka Allah ya yarda da kai shi ko wancan Allah bai yarda da shi ba Allah ya yi tsananin fushi da shi har ma ta kai ga ya rikidar da wato sashin halitta daga cikin kakanninsa wanda ke gwada maka cewa Allah bai son su me dalili saboda halinsu. wato wannan kamar rara shi ne ga musulmai shi ne Allah yake umarni ga annabi sallallahu alaihi wasallam an yuzakkir ahlul kitabi ma halla bihim bi aslafihim ya Muhammad ka tunatar da Yahudawa wanda suke zamani da kai abin da ya auku makakanninsu tunatar da su domin ba wai sani bane shi yasa aka ce a tunatar da su so riga sun sani in ka bude bible magana tana ciki babu shakka cewa Allah ya taba rike da banu Isra'ila wannan ba alqur'ani ne kada ya kawo shi ba yana da kyau mu sani cewa wannan azaba ita ce azaba mafi muni na hukuma wanda Allah subhanahu wata'ala yake saukarwa a duniya in ma ana magana cewa akwai wata azaba da Allah ya saukar ahallahu Allahu bi sadiqina ko kar wannan azaba ba ta wuce rikidar da mutane natijata gababillahi ta'ala me ya dalilin da ke sa Allah ya rikidar da mutane amsa guda ce saboda Allah yana fushi da su fushin Allah shike jawo ya rikidar da mutane nas'alullaha salamata wal afiya to kar mu manta wannan fushi na Allah subhanahu wata'ala ba wai ya tsaya akan banu Isra'ila bane la shi Allah subhanahu wata'ala bai taba halitta ya ware ta dan son kai ba la halinta shi ke zaba mata sakamako wajen Allah don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana kafin duniya ta zo karshe su ma musulmai sai Allah ya musu haka Allah ka kare mu kafin duniya ta zo ƙarshenta ta waɗa Allah bihi al-mahiqina al-mukhalifina musulmai da za su bi hali irin na yahudu su ma Allah sai ya musu irin abin da ya mai yahudu a zamanin da wanda in ka duba littafin al-imam ibn al-qayyim jawziya ya tattaro hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam masu yawa waɗanda suka yi magana akan wuqu'ul masjid fi hadhihi al-umma tabbas babu makawa al'ummar musulmai sai an samu waɗanda Allah zai rikidar da su ya mai da su birai da alaji wannan ka kau da shakka babu ma tantama a kai in ka duba littafin igasatul lahfan littafin igasatul lahfan mujallal da farko shafin 284 ibn qayyim jawziya yayi magana yana cewa wato tsari na halittar Allah subhanahu wata'ala idza tasabal idza tasafal qalbu bil makri wal khadi'ati wal fisqi idan zuciyar ɗan adam ta ɗauki siffan makirci da yaudara da fasikanci da mugunta ya zama zuciya ba abin da ta kunsa sai wannan idan zuciya ta yarda ta ɗauki waɗannan siffofi zuciya ta mutum ta musulmi wansa baka bi zalika sifkan tamman ya zama zuciyar tari ne da waɗannan halaye <clears throat> wato hali na mugunta da kuma hali na makirci yana cewa sara sahibuhu ala khuluqil hayawan komai dadewa mai wannan hali mai wannan zuciya sai an waye gari halayensa sun koma irin na dabba komai dadewa idan tasafa alqalbu bil makri wa sabi'a ka dubi rayuwa ta yahudawa me yasa Allah madaukaki yake fushi da su ka dubi rayuwarsu da makirci da yaudara da fasikanci da mugunta duk yana gurin bayan to idan aka waye gari zuciyar musulmi ta ɗauki wannan siffa shi ke sai Allah ya kyale zuciyar abin da zai faru dama abin da ake la'akari da shi ai waɗannan halaye ne na dabbobi ba na mutane ba hali na makirci hali na yaudara hali na cutarwa hali na mugunta wannan hali ne na dabba to idan musulmi ya yarda zuciyarsa ta ɗauki waɗannan siffofi akwai a tashi fara sahibu ala khuluqil hayawanil mawsuf bi zalika shi ɗan adam sai an waye gari halayensa sun yi kama da na dabban da ke da irin wannan hali dabba da take da irin wannan hali min alqiradati wal khanazir wa ghayrihima dabbobi suna da halayensu idan ɗan adam ya ɗauki aron hali na dabba to yau da gobe sai an waye gari rayuwarsa ta zama irin ta dabba sun la ya zalo ya tazayar kuma karuwa zai yi ta yi zalikar wasu fihi wannan hali karuwa zai yi ta yi a zuciya hatta ya budu ala safahati wajhi har sai halin ya bayyana a fuskar mutum buduwan khafiyan amma bayyana a boye ba kowa zai iya gane cewa wannan mutum mugu ba ne sai ya zauna da shi sosai sun ma yakawa idan bai bar halin ba to abin zai daɗa nuna yana ƙaruwa yana shiga jikinsa baya ga zuciya hatta gangan jikinsa wannan hali yana razawa hatta yasira zahiran alwashi har sai wannan hali ya fito a fili akan fuskarsa wallahi kowa ya ga fuskar ka sai ya ce wannan mutumin mugu ne saboda ainihi halin muguntan yana zuciyarsa bai hana ta ba bai yi faɗa da ita ba wannan hali har sai dinga haɓaka yana ƙaruwa aka waye gari wannan hali ya fito fuskarsa shi ne yake cewa sun maye kawa hatta yuqallibu surata zahira zai yi ta ƙarfi har sai ya canza siffa ta bayyane na mutum don haka yasa tun mugu in ka gan wallahi in ka hada mutane kamar misali goma mutum tara za su ce wannan mutumin mugu ne siffarsa daban ce da ta mutane kwarai ya aka yi siffarsa ta canza daga zuciya ne ya kiya magance wannan hali na mugunta har dai halin yana tasiri yana ratsa jikinsa har dai aka wayi gari ya mamaye shi ya canza masa halitta yana cewa mallahu firasatan tamma yana a rasuwalin nasi makhan min suwarin hayawanati don haka ibn al-qayyim yake cewa idan Allah ya baka ilimi ya baka basira ya baka hangen nesa yace wallahi idan kana hudda da mutane ganin fuskokin dabbobi kake musu wannan zai zo maka sai kaga fuskan kare ne tare da shi wancan ya zo maka kana ganin fuskar alade ne wancan ya zo kana masa gani yana da fuskan biri me dalili saboda halayensu saboda shi ɗan adam halin da ya ɗauka na dabba wannan hali yana tasiri ma zuciyarsa har ya shafi gangan jikinsa yau da gobe sai abin ya fito akan fuskarsa Allah madaukaki ka kare mu. yana cewa fa qalla an tara muhtalan makaran muhadi'an khatara ibn al-qayyim yace da wuya a samu muku wanda ya rika a mugunta illa wa ala wajhi miskhatu duk inda aka ce da mugu ne don Allah ka dube shi da kyau zaka ga akwai kamanni tsakaninsa da gari jibin kai da jawziya sai ce fa zahir don haka wajibi ne mu yarda zahirin halittanka murtabiqun bil batin yana haɗe da batinin halittanka yanda zuciyarka take haka fa take tasiri magangan jikinka yana cewa a tamba irtibati kar ka dauka zuciya ta bambanta da gangan jiki a hada suke fa idza tahkamta as sifatil mazmuma fi an idan kai kokari ka tsare siffofi marasa kyau din nan a cikin ranka to Allah sai ya kare ka shi yasa kullum mutum ya rika kokarin faɗa da mugun hali kar ya kyale mugun hali don in ya ɗauka ba a sani ba za a waye gari shi kaɗai ne ya san ba a sani ba duk jama'a sun sani kana koyewa kana koyewa abin ya fito kowa ya sani amma kai kana ganin kamar ba a sani ba shi yasa ibnu qayyim jawziya ya bada misali yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana akan wanda ke saurin daga kansa sabiqul imam fi salati wanda ke tsere wa liman ana sallah sai ya riga liman ruku'i ko ya riga liman dagowa ko ya riga liman sujuda ko ya riga liman dagowa manzon Allah yake ce masa habai ba ku ba ku tsoro bi ayyati Allah suratuhu surata himari shin wannan da yake riga liman aiki ba kwa tsoron kada Allah ya maida hoton jikinsa ya zama irin na jaki eh, sahabbai suke to har manzon Allah ya ba duniya ba a samu je wanda aka maida jikinsa ya zama na jaki ba to me yake nuna maka shi da ibnu kayyim yake cewa ai abinda ake nufi Abinda ake nufi shine musabaqatul imam tsere maliman babu mai yin sa sai ne hali irin na jaki sai ne hali irin na jaki fil balaga wa adamul fitna rashin hankali domin me yasa aka sa liman an an sahin shi saboda ai koyi da shi to ya ka tsere mai kaga ya nuna mutum yana da hali irin na jaki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi misalin Allah zai iya rikidar da shi mai da shi sura irin ta jaki Eh, kuma ibn al-qayyim jawziya bayan yayi magana mai tsawo a littafin sa sai tabbatar da cewa ita ma kanta wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam la budda za a samu zamani da Allah zai rikidar da wasu daga cikin musulmai ko ko fi qa'ifatayn zai shafi mutane kashi biyu na daya ulama usu'i miyagun malamai miyagun malamai alkazimina ala Allah azza wa jalla wa rasulihi waɗanda suke ma Allah ƙarya su yi wa annabinsa ƙarya allazina qallabu dinallahi wa shar'ahu wadanda suke canza halittar Allah su juya halittar Allah su juya shari'ar Allah fa qallaba tabaraka wa ta'ala suwarahu shine Allah zai juya surar surar kama qallabu dinahu yanda suka juya addininsa don haka miyagun malamai su ne kashi na farko waɗanda Allah zai canza halittarsu su a ƙarshen zamani me dalili saboda an saka musu ne daidai aikinsu sun juya sun wato sun juya addini saboda haka Allah zai juya musu halitta na biyu sune al almutahaddiqina bil fusuki wal mahari waɗanda suke bayyanar da sabon Allah mutanen da suke aikata zunubi a bayyane ba su jin kunya yana da suna daga cikin waɗanda Allah madaukaki zai musu azaba ah, wannan ya zo cikin hadisin Anas bin Malik Anas yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan tahallat ummati khamsan idan aka waye gari al'umma sun halatta abu biyar kaga an ce sun halatta wake da dama ne halatta ma wani malami ko idan aka waye gari al'umma sun halatta yin abu biyar fa alaihim damar to halaka tana tafi kansu Allah ka tsare damar ummati khamsan damar idan al'umma ta sun halatta yin abubuwa biyar to halaka tana tafi a kansu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza zahara talaqun idan aka waye gari tsinuwa ta zama ba komi ba tsakanin musulmai tsinuwa na biyu sharibul kumura aka waye gari musulmai suna shan giya kamar ruwa wa labisul harira na uku aka waye gari suna saka kayan sutura ta alharir na huɗu wa takhizul qiyad aka waye gari musulmai suna riƙon mawaka mata suna riƙe mawaka mata sannan na ƙarshe waktafar rijalu bin rijali wanda ta'u bin nisa'i aka waye gari maza suka wadatu da jima'i da maza ‘yan uwansu mata suka wadatu da tarawa da mata ‘yan uwansu liwaɗi da maɗugo ya yawaita a cikin musulmai magana ta kare abubuwa biyar ne yana sunan sunan kubra na imamu baihaqi hadisin yana sahihu targhib hadisi na dubu biyu da da hamsin 2054 idan abubuwa guda biyar din nan sun auku maza Allah ya ce fa alaikum daba to wallahi halaka tana tafi akan ku Allah ya tare kuma in ka lura in ka lura waɗannan abubuwa guda biyar in ma ba su gama aukuwa ba abin da ya rage baya ba wanne ne ya rage Inuwa a tsakanin musulmai ko shan giya ko sanya sutura ta alharir ko ko rikon mata mawaka rikon mata mawaka wannan abu mai sauki wanda gashi nan a waya ko da an buɗe waya sana'a ji murya ta mace tana rera waka har a masallaci mazo Allah ya wattakhidul qiyan sun rike mata mawaka idan aka ce alqina mukanniya mai waka ita ce alƙina sun rike mata mawaka wato kamar ana nuna lalacewa tayi muni ba ma maza ba har ma mata waktafa rijalu bin rijali wa nisa'u bin nisa akwai irin wannan hadisi a littafin al-Imam Tabrani da al-Musaddaq al-Imam al-Hakim hadisin Abu Huraira wancan hadisi na Anas bin Malik ne manzo Allah yake cewa wallazi ba asani bil haqqi ina rantuwa da wanda ya aiko ni da addinin gaskiya la tanqawi hadhihi dunya duniyan nan ba za ta kare ba hatta ya qa'a bihi mul khasf wal masf wal duniyar nan ba za ta kare ba sai girgizan ƙasa ya kama musulmai sai rikidarwa ya samu al'ummar musulmai jifan duwatsu daga sararin samaniya sai ya ɗauka ma garin musulmai wanda sahabai suke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mata zalika ya nabi Allah yaushe ina abin zai auku bi abi anta wa ummi qala manzo Allah yace idza ra'aita an-nisaa qad rakibna suruja idan kaga mata suna hawan siddi wato kamar mata ke tuka mota da sauransu ana walwala tsakaninsu da maza babu damuwa wa kasuratul qainatu ya zama masu waka mata suka yawaita kasuratul qainatu kasuratul qainatu mata mawaka suka yi yawa wa shuhida shahadatu zuri ya zama ana ba da shaidan ƙarya a kotuna wani ma hanyar abincinsa kenan ko Wa وشرب المسلمون في آنية أهل شرك الذهب والفضة أكواي aka waye gari شروا suna shan ruwa a kwanukan mutanen banza kafirai shine zinari da azurfa ya zama shine abin ado a ɗakin musulmi wastagna rijalu bir rijal wa nisa'u bin nisa aka waye gari maza sun wadatu ta wajen jima'i da maza mata sun wadatu wajen tarawa da mata yan uwansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a jira wannan lokaci yayi akwai hadisin busur bin arqasa busur bin arqasa akwai hadisin sa wanda ya rawaito wani wata addu'a daga annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana cewa Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa atirna min khizyi dunya wa azabil akhirah ya Allah ka kyautata karshen mu cikin dukkan al'amura ka tsare mu daga kunyar duniya da azabar lahira wannan addu'a tana da kyau kamar yadda ibnu kasir ya faɗa haka na kuma uh, alimam Ahmad Shakir duk da cewa Muhammad Nasir al-Albani ya raunana hadisin uh, silsilatu da'ifa uh, hadisi na 2907 addu'ar lafazinta yana da kyau lafazinta yana da kyau ko da isnadinta yana da rauni bare ma an samu malaman hadisi da suke cewa isnadin addu'an yana da kyau اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها wannan addu'a yana da kyau mu koye ta ya Allah ka kyautata ƙarshenmu a cikin dukkan al'amura Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid duniya wa azabil akhirah ya Allah ka tsare mu daga kunyar duniya da azabar lahira akwai hadisai babu shakka da aka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam hadisan suna da yawan gaske kamar yadda ibn qayyim jawziya ya tattara su a littafin sa igasatul lahfan daga cikin waɗannan hadisai har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana garin da za a hallaka hadisin Anas bin Malik wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya ma Anas kasan Anas ya zauna da manzon Allah gida guda wata rana annabi yake ce masa ya Anasu innan nasa yumassiruna amsaran mutane suna kafa garuruwa wato kamar yana gaya ma Anas bin Malik nan gaba mutane za su yi ta kafa birane za a samu sabbin birane waɗanda ba musu sai manzo Allah ya ce ma Anas wa inna misra minha yuqalu lahu al-basra daga cikin garuruwan da za a kafa nan gaba akwai wani gari sunan shi al-basra a zamanin manzo Allah babu gari basra babu wannan gari manzon Allah ya faɗa ma Anas sunan garin abin mamaki Anas bai bar duniya ba sai da ya san da labarin wannan gari kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mar kuma abin ya tabbata amma abin da ya faɗa masa ba wai wanda ya gani bane na kafa garin shi dai abin da manzon Allah ya gaya masa shi shine akwai garin da za a samu nan gaba sunan shi al-Basra ko ana kiransa al-Busayra abin da nake so da kai fa in anta mararta biha idan ka zo wuce wannan gari au da kanka ko Allah ya baka damar shiga cikin gari fa iyyaka wasibaka to idan aka idan ka shiga wannan gari ka kiyaye wuri da yake fili babu babu itatuwa ya zama sararin fili irin na wasanni kiyaye wurin a ka kiyaye ainihin bakin kogi inda in ka ita bakin kogi wannan wurin ka daina shiga ka daina zuwa wasu ka ka kiyaye kasuwa kaga wuri uku din annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyana su kamar wurin shagalta kenan ah, in ka lura abinda ake nufi da asibahu malamai na cewa yadda ka san stadium haka manzon Allah ya siffanta ga Anas bin Malik sahabinsa Allah ya kara masa yarda domin asibahu asibahu shine al-ardu allati la takadu tunbitu illa ba'd shajar da larabci idan aka ce asibah shine ƙasa bayan gari fili wanda bishiya ba ta tsira a ciki sai dai ɗan kaɗan in ma filin ya fitar da shuka to kaɗan ne sai dai a samu ciyawa ɗan kaɗan bai yiwuwa a samu shuka a wannan guri. maza Allah ya ce irin wannan fili da ka gan shi babu shi babu itatuwa ka guje shi a cikin gari ya za a yi a samu fili a cikin gari sai daga baya malamai ke faɗa stadium ake nufi ina ne wurin masha'an duniya a yau wanda ya wuce stadium yana daga cikin number one gurin nuna tsiraici gurin fasikanci gurin sabon Allah subhanahu wata'ala na ka iya cewa ana yin wasanni waɗanda shari'a ba ta hana ba amma ka auna yawan wasannin da ake a gurin wanne yafi yawa da wanda ya saba wa shari'a da wanda ya dace da shari'a wanne yafi yawa wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mar wuri uku nake so ka kiyaye anas na ɗaya wannan fili na biyu bakin rafi ka lura duk gari da ka sani in yana bakin kogi wuri ne na masha'a wuri ne na mashaka na sakon Allah manzon Allah yace ce ma ana to irin wannan wuri ban da kai sai manzon Allah ya ce masa wasu ka da kasuwa in ba larura ce ta kai ka ba ko kai ɗan kasuwa ne to shiganta bai da ma'ana ka barta yace wa babu umara'iha da kofar Gabanni, wa alayka bil bawahiha in ma wato zaka zauna ne nemi gefen gari fa innahu yakunu biha kaskun wa kaskun wa rajfun manzo Allah yake ce ma za a samu girgizar kasa za a samu ruwan duwatsu za a samu rikidarwa ta halittan wasu wa qaumun yabituna yusbihuna qirada wa khanazir mutane ne za su kwana za su kwana bacci amma gari na wayewa su tashi a surorin birai da ana wannan hadisi wannan hadisi da kaji na karanta wasiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ga Anas bin Malik hadisin nan yana sahihu sunan Abi Dawud hadisi na dubu hudu da ɗari uku da shida hadisi na dubu hudu da ɗari uku da shida yana cikin sahihu sunan abida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Anas bin Malik kaga ya nuna kenan abinda ke sa Allah ya halaka mutane shine sabonsa idan aka samu musulmai suna irin wannan to ba abinda zai hana Allah subhanahu wataala ya musu irin wannan ukuba akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud yana cikin sunan Ibn Majah annabi sallallahu alaihi wasallam yace bayna yadayi sa'ati maskhun wa qazfun wa khafun manzo Allah yace gab da tashin kiyama kafin sa'ar karshe kafin duniya ta zo ƙarshen ta za a samu rikitar da halittar mutane za a samu nutsar da wasu mutane a cikin ƙasa za a samu ruwan duwatsu daga sama akan wasu birane Allah ka tsare wannan yana sahihu sunan ibn Maja. hadisi na dubu uku da da biyu 3280 kuma yana da shaida daga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam masu yawa wannan hadisi na abdullahi bin mas'ud aisha ta ruwaito hadisin imran bin husayn ya ruwaito hadisin abdullahi bin umar ya ruwaito hadisin abdullahi bin amr ya ruwaito hadisin sahal bin sa'ad as-sa'idi ya ruwaito hadisin jabir bin abdullah shi ma haka abu huraira sa'id bin rashid in ka duba silsilatu sahiha hadisi ne dubu da ɗari bakwai da tamanin da bakwai cewar kafin tashin kiyama za a samu rikidar da halitta za a samu ruwan duwatsu akan wasu birane za a samu girgizan ƙasa wannan ya zo cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam mai yawa ya fi karfin a kareta ya zo da lafuzza daban-daban misali daga cikin waɗannan lafuzza akwai lafazin abdullahi bin umar yana cewa wani mutum ne ya zo ga abdullahi bin umar wani mutum ya zo ga Abdullahi bin Umar sai ce inna fulanan ya karo alaikar salam wannan ya auku bayan zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ga Abdullahi bin Umar yake ce masa wane ya ce in karanta maka sallama wane ya ce in karanta maka sallama fa qala lahu sai Abdullahi bin Umar yace innahu balagani annahu qad ahdasa na samu labari mara daɗi game da shi wannan da kace yana karanta min sallama na samu labari mara daɗi ya shiga cikin ɗariƙar da ta hito sabuwa ita ce ƙyamar ƙaddara musanta ƙaddara su ne ake kira alƙadariya waɗanda ba su yadda da ƙaddara in ji abdullahi bin umar abdullahi bin umar sahabin manzon allah ne kaga aƙidar da ta fara bayyana saɓanin aƙidar sahabbai ita ce aƙidar alƙadariya musanta ƙaddara Abdullahi bin Umar ya ce shi mutumin da kace yana karanta min sallama ka samu labari mara kyau game da shi innahu kana kad ahdasa to idan gaskiya ne ya shiga wannan dariƙa fala tuqrihu minni salama idan an wayi gari shi wannan da ke aiko min sallama bai yarda da kaddara ba to na karbi sallama sa amma ni karka kai mishi nawa karka kai mishi nawa dalili saboda abin da ya aikata yana daga cikin munanan abubuwa wanda manzon Allah ya mana magana akan su Abdullahi bin Umar ya Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ce, ya kunu fi al al'umma a cikin wannan al'ummar musulmai abubuwa uku za su kasance. Na ɗaya, khasfun wa maskun au kasfun yana cewa za a samu nutsarwa wato ƙasa za ta nutsar da wasu musulmai. Sannan za a samu masko shine rikidarwa, za a rikidar da halittar wasu musulmai. au qazfun ko ko za a samu ruwan duwatsu daga sama kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana waye za a yi musu yace fi ahlil qadari waɗanda suke musanta kaddara wacce ta zo cikin rukunnan imani hadisin yana sahihu sunan tirmidhi hadisi na 1801 kaga wannan ya tabbata kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma faɗa suwaye za a rikidar da eh, halittar tasu daga cikin musulmai su waye Allah ya faɗa su ne waɗanda suke musanta ƙaddara. shi yasa wajen bayanin kaddara annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka yadda da kaddara khairihi eh, murrihi wa hulwihi zakinsa da ɗacinsa khairuhu wa sharruhu sannan alkhairinsa da kuma sharrinsa ka yadda cewa daga Allah ne subhanahu wa ta'ala akwai lafazin Aisha hadisin Aisha Allah ya kara mata yarda take tana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce mata yakunu fi akhiril ummati khasfun wa maskun wa kazbun a ƙarshen wannan al'umma tashi a ƙarshen zamanin musulmai kafin tashin duniya za a samu nutsarwa cikin ƙasa za a samu rikidar da halittu sannan za a samu ruwan duwatsu ruwan sama na duwatsu akan wasu mutane lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Aisha yana zaune da ita sai ta ce masa ya rasulullah annahu liku wa fina salihun yanzu za a hallaka mu alhali cikin mu akwai na kwarai sai manzo Allah ya ce na'am idan zahara al-khabath idan wato laifi yarin jaye ai hali na kwarai idan aikin zunubi ya furin jaye to Allah zai hada mutanen kwarai da daban za ya hallaka su sai dai na kirki su tashi akan niyyar su a ranar tashin kiyama kaga kenan wato ita musiba in ta zo ba ta tsayawa kan wanda ya jawo ta abinda manzon Allah yake nufi kenan ga Aisha Allah ya kara mata yarda sannan akwai lafazi na Imran bin Hussein shi kuma riwaya ta Imran bin Hussein tana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fi hadhihi al-ummati khasfun wa maskun wa kasfun a cikin wannan al'umma za a samu nutsarwa wato za a nutsar da wasu mutane a cikin ƙasa za a samu rikidarwa Allah zai rikidar da halitta wasu mutane wa kasfun sannan za a samu ruwan duwatsu daga sama sai wani mutum daga cikin musulmai ya ce ya rasulullah wa mata za ka yaushe ne yaushe abin da ya auku wani ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce idza zaharatil qainatu idan mata mawaka suka bayyana cikin musulmai wal da kiɗe-kiɗe wa shuribatul kumur idan aka dinga shan giya shikenan shan giya bayyanan mata mawaka da kiɗa da waka wanne ne bai bayyana ba a cikin musulmai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace fi fi hadhihi al-umma ga hadisin Imran bin Hussein a hadisin Aisha annabi sallallahu alaihi wasallam yace fi al umma a ƙarshen al'umma sannan a hadisi na muka karanta na Abdullah bin Umar annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kunu fi hadhihi al-umma aw fi ummati kaga ya gwada cewa ba wai sai a ƙarshe ba duk da cewa akwai hadisai waɗanda ke ayyana cewa kusa da ƙarshen zamani abin zai auku kusa da ƙarshen zamani kenan kusa da tashin kiyama daga cikin waɗannan hadisai akwai hadisin sahal bin sa'adin as-sa'idi lafazin sa'id yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yakunu fi akhiri ummati a ƙarshen al'ummata zai kasance khasfun wa maskun wa kasfun kaga ya bada cewa gab da tashin kiyama ne hadisin abu huraira la taqumu sa'atu hatta yakuna fi ummati khasfun wa maskun wa kasfun manzon Allah ya ce sa'ar ƙarshe na duniya ba za ta tsaya ba kamar yana nuna cewa duniyar nan ba za ta ƙare ba sai abubuwa guda uku din nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sun auku a tattare da musulmai ba kafirai ba na'am kafirai kana jin labari kana jin labari mun ji labarin cewa Allah ya rikidar da wasu a cikin alqur'ani waɗannan kafirai ne ana magana ne akan musulmai waɗannan abubuwa uku din za su auku ne ga musulmai in ji annabi sallallahu alaihi wasallam riwaya ta Abdullahi bin Abbas Abu Umamah al-Bahili annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yabitu qaumun min hadhihi al-ummati za a samu wata jama'a cikin al'ummar musulmai al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda za su kwana ala tu'umin wa shurbin wa lahwin wa la'ibin ah, wannan shine abinda ya zama salo na more rayuwa irin na turawa bature idan yana so ya more rayuwa sai ya haɗa abokansa sai a tafi bayan gari a je daji a ɗebi karuwai da giya da caca a tafi a samu wani fili a yi sharholiya na 'yan kwanaki sannan a dawo gari to wannan hali ya shigo ga musulmi wanda manzon Allah yake cewa abin da zai faru waɗanda Allah zai halaka din za su wayi gari a wannan sifa za su kwana a wani fili ala tu'min wa shurbin ga abinci ga abin sha wa lahwin sannan ga sharholiya ana ta yi bin da ya shafi matan banza ana eh, zina ana caca wa la'ibin fa na za su wayi gari su musulman kad musiku qiradatan wa khanazira Allah ya mayar da su ya rikidar da su sun zama birai da kuma alal wannan yana cikin silsilatu sahiha hadisi na dubu da ɗari shida da hudu sannan akwai riwaya mata al-Imam Bukhari shi kanka wanda in ka duba sahih Bukhari kitabu ashriba hadisin abu amir ko kuma abu malik al-ash'ari yana cewa ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yakunanna fi ummati aqwamun yastahilluna al-harira wal khamra wal ma'azifa nan gaba za a samu wasu daga cikin al'ummata waɗanda za su halatta za su halatta kaga yastahilluna za su halatta saka kaya na alharir za su halatta shan giya za su halatta kiɗa da waka za a samu malamai da za su halatta kiɗa da waka waɗanda za su halatta shan giya wanda yana cikin sahihul bukhari akwai lafazi da ya zo a cikin wasu hadisai da yawa kamar misali a sunan kubra na al-imam al-baihaqi kitabu salatil khawfi in ka duba sunan abi dawud libasi malaman sunna kaf sun yadda da cewar wannan hadisi yanda ya zo haka yake ma'anarsa a zahiri in ka duba kamar fathul mugis littafin da yake magana akan hukunci na eh, hadisi mujallal farko shafi na 55 fathul bari na ibn hajar mujallal goma sharhin wannan hadisi hadisin abu malik al-ash'ari wanda yake sahih bukhari kitabul ba eh, fathul bari mujallal goma shafi na 52 da littafin igafatul lahfan na ibn al-qayyim jawziya littafin igafatul lahfan mun ce ibn al-qayyim ya tattaro waɗannan hadisai waɗanda suka yi magana game da rikidar da halittar musulmai da lokacin da abin zai auku su waye abin zai auku a kansu wallahi in ka duba waɗannan littafai kaga sharhi na ibnu hajar babu shakka babban sharhi ne bare bayani na ibnu qayyim jawziya akan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam dake cewa la yashrabanna nasun min ummati al-khamra nan gaba za a samu wata jama'a cikin al'umma ta waɗanda za su sha giya yusammuna ha bi ghairi ismiha suna canza ma giya suna kaga kenan sun halatta ta sun halatta shan giya don haka yasa aka ce sun canza sunan giya wannan dalilin yasa ibnu qayyim jawziya yake cewa malamai da suke halatta haram su ne kashi na farko waɗanda Allah zai rikida da halittarsu su kamar yadda bayani ya gabata cikin littafin al-Imam Ibn Qayyim Igasatul Lahfaz eh, mujallal nabi shafi na 278 haka al-Imam Ibn Taymiyyah yake faɗa a littafin al-Fatawa al-Kubra al-Fatawa al-Kubra a mujallal nabi shafi na 129 in ka lura annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa malaman suna halatta shan giya suna halatta zina shine uh, al-imam ibn taymiya yake cewa wa bahara bi hadha anna al-qauma alladhina bihim wa yumsahuna waɗanda za a rikidar da halittar su waɗanda za a nutsar da su a ƙasa inna ma yuf'alu dhalika bihim min jihati ta'wil fasidi me zai ta ayi haka saboda mummunan fassara canza hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala canza hukuncin Allah ba karamin laifi ne a wajen Allah saboda haka su waɗannan malamai tun da sun canza hukunci na abin da ya shafi kiɗa sun halatta sun halatta karuwanci sun halatta shan giya tunda sun halatta dokokin Allah subhanahu wata'ala a arabu an maqsudi shari'i wa hikmatihi fi tahrim hadhihi al-ashya ko Shi ولذلك مسخوا إرادة وخنازير شيسا أكريكتا دهالتا سو su siffa na نبيري da ألبو kamar yadda aka rikitar da Yahudawa a zamanin da in ka duba akwai kamanni in ji ibnu taymiya yace ma ta'awwalu min ta'wil fasid alladhi istahallu bihi al-maharima wadancan Yahudawa da aka rikitar da su aka mai da su halitta na bere da aladu me laifi saboda ai an hana su yin kamun kifi a wasu kwanaki an hana su kamun kifi a ranar asabar don haka sai suka yi dabara suka yi dabara na halatta abin nan da aka haramta musu shine Allah ya musu wannan horo ya canza halittar su ta koma halitta na birai da Allah wannan bayani da eh, ibn eh, taymiya yayi a cikin littafin sa fadawa kubra yayi eh, in ka duba littafin al-imam al-mudawi faidul qadir shi ma yayi irin wannan bayani a littafin sa mujallal na shafi na 307 yana cewa li anna fil khamri wal hariri wal ma'azifi min al-kibri wal khuyala ma fi zinati allati kharaja fiha qaruna ala qaumihi in ka lura da zai ta a samu nutsarwa nutsar da wasu a cikin al'ummar annabi saboda me wannan hali shi ne wanda aka samu cikin bani isra'ila ka ɗauki misali da ƙaruna me yasa Allah ya nutsar da shi a ƙasa saboda girman kai saboda eh, girman kai da ji da kai da nuna kwalliya cikin jama'a nuna ado kuma abubuwan da Allah maɗaukaki ya hana da su ne alharir an hana ado da alharir mazan Allah ya ce to ƙarshen zamani za a samu musulmai su dawo ado da alharir kaga sun ɗauki hali irin na ƙaruna sannan me amfani da giya su halatta shan giya wal ma'azib da kiɗe-kiɗe wanda ba ka raba shi da mutanen banza to saboda haka sai Allah zai musu azaba irin azabar da yema na farko su ne kamar ƙaruna da banu Isra'ila a zamanin annabi Dawud alaihi salam haka in ka duba littafin minhajus sunnatin nabawiyya mujallar na farko shafi na 485 nan ma ibnu taymiya ya yi bayanin dalilin da yasa za a rikidar da wasu musulmai a ƙarshen zamani daga cikin malamai da suka yi magana akwai akwai akwai al-Imam Ibrahim bin Musa Ash-Shatibi mai littafin al-Itisa al-Itisa al-Imam Shatibi a mujallar na shafi na 580 al-Imam Shatibi yace wa hadha nassun kaga an samu nassi tabbaci fi anna ha'ula'i alladhina istahallu hadhihi al-maharim waɗanda suke halatta waɗannan ayyuka na haram an haramta shan giya an haramta kiɗa da waƙa. an haramta sai aka samu malami yana halattawa kanu na fiha suna kokarin tawili ko dai a ce maka ai ba irin wannan giya bace ko a ce maka a'a ba irin wannan kida bane haitu za'amu anna sharaba alladhi sharibuhu laysa huwa al-khamru wani ma zai ce maka ai giyan da ake sha a yau whisky babu babu ita a zamanin manzo saboda haka irin giyar da aka samu zamanin annabi shi aka hana wa inna ma lahu ismun akhar ai wani sunan giya a can sunansa daban kuma har yanzu akwai masu misali haka don akwai wanda yanzu haka in ka ce mar shan ganye wiwi haramu ne ce a babu ita a qur'ani babu ita ko ko ce maka kwaya haramun ne yace a babu kwaya an dai magana akan giya innamal khamru wal maisur amma kwaya babu banda kwaya to sai ce kaga tawili suka yi suka halatta haram da tawili sun halatta haram al-imamu shatibi yace sun manta cewa akwai hadisin manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace kullu muskirin khamr duk abin da ya bugar da hankali giya cikin kaga ya gwada cewa ko da abin nan babu shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya rikitar da hankalin ɗan adam duk abin da ya canza tunanin mutum ya bugar da hankalinsa wannan abin giya ne saboda haka tun da sun canza mar hukunci sun ba shi wani suna shi da Allah subhanahu ta'ala ya musu hukunci irin wanda aka yi wa banu Isra'il a zamanin annabi Dawud alaihi salam al-imam Shatibi yace wa hadhihi bi ainiha shubhatul yahud in ka lura da ainihin abin da zai sa Allah ya canza halittar musulmai kafin ƙarshen zamani kamar yadda ya zo cikin hadisai da yawa na annabi sallallahu alaihi wasallam za ka tarar irin halin ne da yahudawa suka rike babu bambanci babu bambanci wato wa hadhihi bi ainiha shubhatul yahudi fi istihlalihim uh, akhdh al-hitani yawm al-ahad dabarar da yahudawa suka yi a wancan zamani banu Isra'ila. wato shine an hana su kamun kifi ranar asabar to shi kenan bima auqahu hafi bihi yawm as-sabt fi shubbaki wal hafa'iri min fi'lihim yawm al-jum'a abinda aka ce shine an hana su kamun kifi ranar asabar saboda haka sai su kawo wato raga irin wanda ake kamun kifi da shi suka datse ruwa ya kasance za su kafa ragan nan kafin rana ta faɗi ranar juma'a to kifin da duk ya shiga a ranar asabar kaga ba zai fita ba an ce kasu kama kifi ranar asabar to ba su zai kama kifin ba amma sun kafa komar wace rana a ranar juma'a aka kafa wannan koma an sa ta tun ranar juma'a an ce kar ku yi kama kifi asabar to asabar ba aiki amma juma'a fa bari mu aje sai suka aje wannan tarko na kifi saboda haka idan kifi ya shigo ranar asabar ba zai fita ba bayan asabar ta wuce ran lahadi da safe sai kowa ya zo ya ɗebi na shi da gida kaga kenan ai kamar sun yi kamun kibi ranar asabar an ce aikin aka hana su sai suka yi dabara na halatta haram in ji al-imamu shafi'i yace hadihi bi ainiha shubhatu yahudi fi istihlalihi duk malamin da zai yi kokarin halatta haram ta wata dabara babu shakka yana shiga karkashin wannan Allah ka kare mu don haka ibnu qayyim dauziya yake cewa ta'ammal hikmatahu ta'ala fi masfi eh, masfi al-umam fi suwarin mukhtalifa munasaba li tilka al-jara'im in ka dubi dalilin da yasa Allah subhanahu ta'ala ya rikidar da wasu mutane to zaka ga cewa halayensu ya dace da irin hukuncin da aka yi musu fa inna halamma masakhat qulubuhum wa sarat ala qulubi tilka hayawanat tunda zukatansu sun canza sun rikida sun koma zukata irin na dabbobi to sai Allah subhanahu wata'ala ya hukunta cewa ya rikidar da gangan jikinsu ma ya koma irin na dabbobi Allah ya tsare don haka yasa malamai suka yi rubutu da dama kamar waɗannan littafai da muka yi magana a kai dangane da koyi da al'adu na ahlul kitabi mu ƙara ayoyi gaba وإذا جاءوكم قالوا آمنا وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتبون وإذا جاءوكم إذا سنتوا قريبك قالوا ذاك آمنا من إيماني وانا صفة تمنى بكي الله كي قام النبي صلى الله عليه وسلم wa qad dakhalu kufri sun shigo majalisin suna tare da kafirci wa hum qad bihi kuma sun fita majalisin naka da wannan kafirci kaga kenan zaman su a majalisin ka bai musu tasiri ba shi munafiki ko da ya halarci majalisi na manzon Allah wallahi bai samun riba halattar tashi Allah ka kare domin dama zuciya ita ke daukar ilimi zuciya ita ce take daukar ilimi in ka duba tafsirin ibnu kasir mustashibina al-kufra fi qulubihim Su kharaju wa huwa fiha lam yantafi'u bima qad sami'u minka min idan dai munafiki ya taho majalisi na ilimi ba don ya amfana ba wannan halartar tashi ba ta da tasiri ba ta masa tasiri inda bai shigo da imani ba wanda ke sauraron magana da imani shi yake jira in an faɗa ya ɗauka amma wanda ya zo wurin wa'azi saboda ya ji ina inda malamin ya yi kuskure ina za mu kama shi da laifi bukatar su kenan duk abin da jama'a ke tunanin a samu ba abin da ya kawo shi ba kenan Allah subhanahu wataala ya ce yadda suka shigo haka suke fita Allah ka kare mu wallahu a'lamu bima kanu yaktumuna Allah shi ne mafi sanin abin da suke koyewa wannan ya nuna maka cewa zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna shiga majalisin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma bai hana su bai hana su ba laifi bane saboda kafiri ya shigo wajen musulmai da nufin ya ji wa'azi ba laifi ba ne malamai da cewa matukar babu wata alama da take nuna ya zo da mummunan manufa ba laifi ba ne saboda abu ne wanda ya tabbata zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam yahudawa suna halartar majalisinsa munafikai suna halarta don haka yasa ita wannan aya tana hawa kan munafiki tana hawa kan bayahudi وترى كثيرا منهم يسارعون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون وترى كثيرا منهم ذاك ديوا يهوداوا يسارعون في الإثم سنة غغاوان شغا أيكن ذنبي والعدوان da abin da ya shafi mugunta wa aklihim suhta da cin haramun da cin haram da mugunta da aiki na sabon Allah wannan duk ba komai bane wajen ba Yahudi kuma wallahi yanda Allah ya faɗa haka siffarsa take har zuwa yau har zuwa yau ka dubi da rayuwar ba Yahudi zaka gani tara kasiran minhum ba a ce dukansu ba amma mafi yawa yusari'una fil ismi wal udwani wa aklihim as-suhta يعني يبادرون إلى ذلك من تعاطي المعاصم والمحارم والاعتداء على الناس hanyar mugunta yadda za a yi mugunta ƙeta ga mutane babu masanin wannan hanya kamar ba yahudi hanyar cin dukiyar mutane ta haram babu wanda ya kai ba yahudi don haka in ana maganar hannun jari a bankunan duniya wannan na yahuda ya fi yawa kisa bankuna da kake gani tsarin tafiyar su gaba ɗaya tsari na ba yahudi kuma duk tsarin da ya yayi ba zai taba yin tsarin da zai amfani talaka ba sai dai cutar da shi shi yasa Allah yake cewa wa aklihim sukuta cin haram wajen yahudu labi sama kanu ya'malu kir da abin da suka kasance suna aikatawa laula yanhahum rabbani laula yanhahum rabbaniyun wa lahabadu an qawlihim al-isma wa aklihim suhut لبئس ما كانوا يصنعون لولا ينهاهم الربانيون ما يكي هنا ما يكي هنا ما لمن تربية cikinsu wal akhbaru da masana littafi su rika hana su yasa malaman su ba su hana su an qaulihimul isma maganar da suke ta ƙarya wa aklihimus suhta da cin dukiyar mutane ta hanyar haram kaga abu biyu din nan wallahi gaskiya ne duk jaridar duniya in dai akwai hannun bayahudi to ba su yada gaskiya da karya kuma wannan shine tsari na tafiya da irin na rayuwa na kasashen turai da yammacin duniya akan wannan tsari suke abin da ya shafi karya a yada karya kuma har zuwa yau kafafen labarai akan irin wannan suke yau ko da wata fada za a yi fada za a yi ita kanta gwamnati ta yarda da wannan idan mutum ɗari aka kashe zai a ce a kuce musu goma ne haji ba ƙarya aka faɗa ba ya za a kashe mutum ɗari kai ka yadda kai ɗan ɗan rahoto ka ce goma ne in ka faɗa ka goya ma ƙarya to wannan al'ada ce ta yahudawa kuma da yake suna da tasiri a kafafen labaran duniya suna da tasiri a harkoki na dukiya na duniya sai zama to sun yi tasiri ma dukkan halayyar mutane a sassan duniya Allah ka tsare ya ce shin ba malamai ne a cikinsu waɗanda ke hana su Allah ke faɗa kuma abin yadda Allah subhanahu wata'ala ya faɗa ya tabbata haka ne saboda me malaman su ba su iya hana su aikata wannan laifi bi sa ma kanu yasna'una tir da abin da suka kasance suna aikata. Abdullahi bin Abbas yana cewa babu alqur'ani a cikin alqur'ani babu aya mafi tsanani mafi tsanani wacce take magana akan laifi da ke shafar malami kamar wannan aya a ce al'umma gaba ɗayanta ta halaka kuma akwai malami a cikinta Allah ka kare mu ọkalaịeaụụ dụa dụlaịị aụlụla dolataddịaalụmbaada aụmaụtụ atadị a ụ pepụta atawaaraeaa ka Allah maglula yahudawa كي cewa wai hannun Allah a daure yake hannun Allah a daure yake kaga irin wannan kalma ta fito daga bakin shi shine Allah subhanahu wataala ya ce gullat aydihim Allah ya daura hannuwansu wa lu'inu bima qalu kuma an tsine musu albarka saboda abin da suka faɗa bal yadahu mabsuqatan a hannun Allah a shimfiɗa suke yunfiku kaifa yasha illa dai kawai Allah yana bayarwa ne yadda ya ga dama wato abin da suke cewa wai Allah hannunsa a ɗaure ki don haka baya yin kyauta za ka roƙe shi bai baka ba shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a'a abin da basu gane ba shi ne ku kaifa ya sha'u la kaifa ya sha'una shi Allah yana yana ba da kyautarsa ne yanda ya ga dama bayan da su suka ga dama ba abin da ba sani ba kenan shine suka ce ai hannunsa a ɗaure yake shine sai ba da amsa nan take yunfiqu kaifa yasha Allah yana bayarwa yanda ya ga dama saboda haka kai hanyar da ka ɗauka za a baka shine kawai da ka roƙa ya baka shi ko Allah ba haka ne yake ba akwai tsarin da yayi na biyan bukatar bawa shine Allah yake gaya mana cewa yana gaya mana kaga ya faɗa mana an zage shi an faɗa masa kalma mara kyau da zagi ne ga Allah amma duk da haka sai yake gaya mana mu musulmai wala yazidanna kaseeran minhum ma unzila ilayka min rabbika tubyana Ka kaga wannan littafin da aka saukar maka da yawa daga cikinsu babu abin da zai ƙara musu face daɗin bijirewa da kafirci da kuma suka ga littafin nan da ɓatanci ga addini wa alƙaina bai bainahum al'adawata wal baghdha mun jefa ƙiyayya da mugunta tsakaninsu su ya su ila yau mai kiyama ta har zuwa ran tashin kiyama kullama auqadu naran lil harbi afsaha Allah duk sa'ilin da suka kunna wutan yaki sai Allah ya kashe ta wa auna fil ardi fasada suna shiga kasa da barna wallahu la yuhibbul mufsidin Allah bai son masu barna Allah bai son masu barna wato wannan kalma da suka faɗa sun faɗa ta ne yadullahi maglula kamar da Abdullah bin Abbas yake faɗa yana cewa wa qalatil yahud yadullahi maglula yahudawa suna cewa hannun Allah a daure ki shine Abdullah bin Abbas ce la ya'nuna bidhalika anna yadallahi muwassaqa ba wai suna nufin cewa hannun Allah yana dauren bane wai abinda suke nufi bakhilun kalma ce da suka koye kaji ma abinda suka koye shine ba su san su ce Allah marowaci ne kalmar bakhilun amsaka ma inda ya rike dukiyarsa ya bar mutane na wahala ta'ala Allahu amma yaquluna quluban kabira wato wannan sun ma dan boye kalmar kenan sai suka ce a hannunsa a daure yake kaga kenan wato sun ma dan kyauta kenan dan ba su son su ce ai Allah marowaci me yake gwada maka shi kansa Allah subhanahu wata'ala ba su bar shi ba bare bayansa ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولو أن أهل masu littafin nan ma'abuta littafin amanu za su yi imani na gaske wata kawo su kiyaye dokokin Allah duk da haka ba da na an su a cikin da za mu kankare musu laifukan su duk abin da suka yi na inji Allah zai yafe wanda shi ke guda maka Allah mai gafarta ma bawa ne Allah mai rahama ne Allah mai tausayi ne babu yawan zunubin bawa wanda ke hana Allah ya gafarta mishi wala adkhalnahum jannatin na'im ba ma haka ba da ma mun shigar da su gidajen aljanna masu cike da ni'ima za mu yafe musu musa su a gidan aljanna sannan idan suna maganar jin daɗi ne na duniya suna buƙatar dukiya suna ganin Allah ya hana su shi yasa suka ce hannun Allah a daure yake to ga amsa walau annahum aqamu tawrata wal injila walau annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim bukatan dukiya da misali cewa da suka yi ai a hannun Allah a daure yake hannun Allah subhanahu wa ta'ala a daure yake ta'ala amma ya kulu na ulwa kabira amma suna nufin Allah bai bayarwa bai ba da dukiya shi ne ke cewa fiku kaifa ya sha wato shi Allah subhanahu wa ta'ala yadda kyautansa take ya mata tsari kyautar Allah akwai tsari shi Allah ba zai ɗauko dukiya da hannunsa ya miƙo maka ba amma sababi ya tsara in ka bi sababin sai dukiyar ta zo Allah ya sa mun gane in ka bi sababin sai dukiyar ta zo don haka idan suna buƙatar su samu dukiyar Allah ga abin da za su yi walau annahum aqamu taurata wal injila da za su tsayar da aiki da littafin at-taura wal injil su tsayi da aiki da hukuncin da yake littafin injil wa ma unzila ilaihim min rabbihim wanda wani malami yake cewa alqur'ani ma ai haka ya zama alqur'ani an tsayar da aiki da hukuncin da yake cikin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce la akalu min fawqihim da sun ci abinci ta saman kawunan su wa min tahti arjulihim da ma kasan kafafun su wato ba ka ma bukatar ka je aiki hannunka kawai zaka mika ka tinki dan ice ka ci ka tsaye da littafin Allah kawai shikenan bare misali da muka bada lokacin da annabi isa alaihi salam zai dawo lokacin da za a aiki da shari'ar Allah yanda Allah subhanahu wataala zai yi ma duniya umarni ta fitar da albarkar shi kenan domin sababin arzikin Allah shine bin umarninsa idan ka ki bin umarnin Allah to ba wai kana cewa Allah ya ki maka bane Allah ya bayar amma hanyar da zaka karba ne ka ki binta kaga kenan Allah ba murwaci bane Allah ya samu gane Allah madaukaki ya riga ya gama tsara halittarsa ya shirya kyautarsa yace ga hanyar da ake bi a karba don haka in kana so ka karbi kyautar Allah kai aiki da littafinsa da zaran kai aiki da littafin da shike duniya za ta yi daɗin zama ba ka buƙatar wahala kafin ka ci abinci abinci ne ta samanka da ƙasanka wato yana nufin cewa kyautarsa tana da sababi sababin samun kyautar Allah shine aiki da dokarsa idan muna so mu samu rahamar Allah mu yi aiki da dokokin Allah matukar mun yi aiki da dokokin Allah babu jin daɗi gare mu domin akwai mutumin da ke ganin ai in yana da dukiya zai ji daɗi la babu jin daɗi aiki da adalci riko da gaskiya shi ke sa a huta in ba haka ba kana da dukiyar duk inda ka je ba za ka huta ba ba inda za ka huta amma idan aka ce ma ƙasa tana kiyaye dokoki dokoki na Allah subhanahu wa ta'ala sai ta yi daɗi matalakan ta yi daɗi manyan mutane ai eh, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce minhum ummatun muqtasida daga cikin banu Isra'ila ana samun mutane matsakaita matsakaita waɗanda ke kamanta riko da gaskiya wato ba dukkan su ne suka lalace ba wannan shine adalcin alqur'ani